muhimmanci za ta yi maka amfani ta kubutar da kai daga bala'in duniya da bala'in lahira. Isin satin da sami'tu ai ai zance ya kare daga kunnan da kunne na naji duk da su sahabbai kawai dokoki da ake shimfidawa formulas na riwaya baya hawa kansu don sahabbai dukansu adilai ne amma na ƙasa da su tabi'ai tabi'ai na tabola ba to su wannan ana iya ɗora musu ka'idodin karɓar riwaya amma sahabi in dai ya riga ya faɗi magana to garanti ne tabbas ne kawai sun da su ba sa karya ba a su da karya da aka yi ce na ji manzon Allah yana ba mu labari wata rana ya ce in talaka salasatu nafarin mimman kana qablakum wasu mutane guda uku wato sun tashi sun yi tafiya a cikin mutanen da suka gabace ku kalmar nafar ismu jam ne yana iya wato ɗaukan mazaje masu yawa nafar yutlaku ala ko ya ala iddati maksus minar rijal idan an ce nafar a larabci ana nufin daga mutum uku zuwa goma da haka in tsalaka salasatu nafarin mutane uku za a ce arba nafar hamsa nafar tamaniya nafar amma in sun wuce goma ba a cewa far sai dai su zama jama'a kenan da ka da yashe mutane uku sun tafi cikin waɗanda suka gabace ku mana a zamanin da ya gabace ku ba a wannan zamanin wannan kisar ta faru ba hatta awa humul mabitu har sai da wato bacci kwanciya ya kama su sun je sun kwanta a wani wuri shine awa humul mabit kalmar awa din abinda take nufi wato yanayi ya kai su har za su kwana a wani wuri suka kwanta kamar yadda ƙur'ani ya ce wa awaina kuma ila rabawatin za ta kararin wa ma'in kalmar awa ɗin akwai ta a cikin alƙur'ani abinda ake nufi suka tattaru suka je inda za su kwanta su yi bacci iz awal fitiyatu ilal kafi shi ma kalmar awaci almabitu daidai ke da albaituta kwanciya bacci ila garin zuwa wani kogo kalmar gar a larabci tana nufin kahaf da gar da kahaf duk abu guda ɗaya ne yawwa da haka wani kogo suka je suka shiga bacci ne ya kama su suka rasa ina za su kwanta sai suka je suka shiga wani kogo amma kogon dutse kan dutse ne sai suka shiga rami wanda kogo ne sai suka ɓuya don su yi bacci to bari ku ji abin da ya faru fadakhaluhu fanhadarat sakhratun min aljabal fasaddat alaihim alghar suka shiga wannan kogo sai sakhra in an ce sakhra ana nufin katon dutse kenan ya gangaro shine in hadara katon dutse sai kawai i gangaro ya fado daga wani kan dutsen kenan Fa saddat alaihimul ghar kawai sai ya zo ya rufe kofan wannan kogon dutse da suka shiga ya rufe kofar gaba daya subhanallahi a daji ba kowa sai Allah hanya ta kama su sun shiga kogon dutse sun kwanta yaya aka yi kawai suka ji wani dutse kato ya zo ya lullube kofar kogon da suka shiga ya rufe shi kirif sai wata 'yar kofa kaɗan da Allah ya bar musu wanda za su sha numfashi wanda kuma ɗan adam bai isa ya cusa kansa ya fita ta wannan kofa ba to kaji ibtila imanin kaji bala'i kaji jaraba kaji fitina irin wannan ya taɓa faruwa ga wani bawan Allah ana ba da labari ana cikin tafiya irin hanyar lagos din nan ne barayi suka tsare irin manyan motar nan luxurious bus suka tsare su motar ta fashe aka buɗe ana ta gudu kotu kowa ya shiga daji dazuzzukan nan na lagos hanyar lagos wani yana cikin gudu kawai shi gudun mutuwa yake yana cikin gudun nan kawai cikin daji bai san gabansa ba kawai sai ya ji ya tsunduma cikin wani rami wani kogo rami ne wani kwari ashe wata tsohon rijiya ce mai bala'in faɗi ga ciyawa ta tsiro a cikinta yana zuwa ya dirka sai ya faɗi a kan wani dutse a ciki yana zuwa kuma ya tarar da wani ƙaton kumurcin maciji irin kasa ɗin nan ya naɗe yana kwance yana bacci irin macijin da yake sati yana baccin nan gashi gashi ya duba gefe sama da ƙasa shi ma tsundumo waye bai zai iya fita ba malam ka duba ibtila'in rayuwa Allah yakan iya jarraban ka da wata masifar da kana ji kana gani za ka mutu shi ba abin ya buga waya ba shi ba abin ya yi ihu ba shi ba abin ya yi kaza ba ya fada ga maciji Allah ya rike wannan macijin ya hana macijin nan farkawa daga baccin nan sai ya cino Allah sai addu'a to kaga amfanin bawa ya zama yana da wani abin aikin alheri da ya saba yana yi a rayuwa ya roƙi Allah da shi malamai suka ce wannan hadisin abin da yake nuna mana ko da wani abu zai kulle maka a rayuwa ka shiga wani matsi a rayuwa ka shiga wata damuwa a rayuwa to babban abin da za ka fara tunowa wani aiki da kake yi don Allah tsakaninka da Allah ka san kana yi ka tino shi kawai ka gaya Allah ka ce don albarkacin wannan aiki da nake yin sa ya Allah na sani dan kai nake yi Allah ka yaye mun bala'in da nake ciki kuma wallahi Allah zai yayi ma kama ka aka yi kashi ka za a yi wani guri ka fada da baka san kowa ba yaya aka yi kawai ka cino wani aiki kake dan Allah kaga wannan yana nuna mana dole ne kowane bawa ya samu wani abin da yake saboda Allah yanzu wani sadaka yake yi akwai wanda yake taimaka musu a unguwa ko cikin dangi ko yan uwa ba wanda isa ne ko matarsa bata san cewa yana taimako ba yana taimaka mutanen nan ba kaga dan Allah yake yi akwai waɗanda wallahi sai bayan sun mutu ake gane cewa su suke ɗaukar nauyin marayu kaza suke musu kaza wataƙila akwai wani yaro miskini mai ƙoƙari kai cikin responsibilities na rayuwarsa na jami'a da ɗaukan kuɗin makarantarsa ka biya masa ba wanda ya sani ma ta ka sani ko bai sani wannan abun wata rana in bala'i ya same ka za ka iya tunowa ka gaya wa Allah dan albarkacin abu kaza da nake yi dan kai Allah ka yaye mun bala'i na kaza da kaza wataƙila wani ciyarwa yake yi wataƙila wani taimakon baban shi yake da wani abu wataƙila wani abokinsu yake taimakawa wataƙila wani ƙanin mahaifinsu ya ɗauki nauyi yake tallafawa wataƙila wani ne ya shiga wani yanayi na rayuwa ba kama san shi ba ka zo kai masa abun alheri to ana yin tawassuli wannan hadisu tawassul kenan mutum ya kafa tsani da wani aikin da ya taɓa yi na alheri ya miƙa shi ga Allah ya ce ya Allah dan wannan abu da na yi ka kubutar da ni daga wannan bala'i da nake ciki kuma kar ku manta cewa rayuwa a cike take da jarrabawa yau in ka kubuta gobe wataƙila akwai naka yana zuwa da haka waɗannan bayan Allah suka shiga wannan guri ko ya zo ya rufe su kirif sai suka yi shawara to yanzu ya zamu ga mutuwa ta zo mana sai suka ce to innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tadu allaha bi salihi amalikum suka gaya junan suka ce jama'a yau ba wanda ya isa kubutar da mu daga wannan katon dutse da ya zo lullube mu rufe mu ba wanda isan mun shiga ba wani mai tafiya a hanya da zai gane cewa akwai mutane a nan kawai yau kowane ɗaya a cikin mu ya tuno wani aikin alheri da ya taɓa yi tsakaninsa da Allah ya yi addu'a ya tawassuli da shi ya gaya wa Allah ya jira mai Allah zai kawai a lokacin kowa ya fara tunani na don Allah me na taɓa yi to shine annabi zai ba mu labari yake gaya wa sahabbai malamai masu sharhi a cikin hadisin suka ce wannan hadisin da za a gaya mana yana nuna mana cewa yusahabu lil insani addu'a fi hali karbihi wa fi hali istisqa'i wa ghairihi bi salihi amalihi lokacin da mutum ya shiga bakin ciki lokacin da mutum ya shiga damuwa lokacin da mutum ya shiga kunci lokacin da mutum ya shiga matsi lokacin da mutum ya shiga wayo Allah na shiga uku abinda ake so ka tuna wani aiki da ka taɓa yi wa Allah dan Allah na buga muku misalansu ka miƙa shi gaba ka ce Allah dan kai nake yi ka biya min bukatata kuma dole ne dan adam ya zama yana da wani abun da ya yi ƙoƙari bai bashe ɗan ya shiga ciki ba duk abin da kaga zai iya kawo ma ya lalata maka aikinka don wani ya sani to karka bari wani ya sani na gaya mana anan lokacin da muke magana akan farkon babin ikhlasi wani daga cikin bayan Allah na kwarai karatun alkur'ani yake a turakarsa yana karanta qur'ani kurin sai wani dan uwansa ya shigo masa ya mai sallama assalamu alaikum yana shigowa sai irin ba aune ya shigo masa bai gama bashi izini ko sai dauki bargon sai lullube qur'ani ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ya rufe qur'ani qur'ani fa yake karanta? sai da ya gama mutumin ya tafi sai ake sa aka ce ya aka yi wannan ya shigo ko ka danne qur'anin da bargo ya ce wannan karatun ina yin sa ne saboda Allah Ina jin tsoron in na bar ƙur'anin nan a hannuna ya zo ya gani ai zai ji cewa karatun ƙur'ani nake yi to kada ma zuciyata ta gaya mu ashe yanzu gashi na yi wani aikin alheri wani ma ya gani ma za a yaba mu a ce ina karatun ƙur'ani ya ce ba na so kowa ya sani ni dan Allah nake kawai annabi ya koya mana wannan a cikin hadisi ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da ya bayar da sadaka saboda Allah saboda bala'in ikhlasi tsoron Allah da ya zo ɗaukan sadakan nan ya bayar ya zare ya bayar hannun daman ya bayar bai yadda hannun hagun ya san an bayar ba ka duba hannayensa guda biyu ne ya zira hannunsa ya zaro abin ya dunkule ya miƙa ya bayar bai bari hannun hagun ɗinsa ya san dama ta ba da wani sadaka ba muna buƙatar bayan Allah masu aiki irin wannan masu tsoron Allah da ikhlasi a cikin ayyukansu kuma zai maka amfani wata rana shi kuma Allah aikin da yake bada lada aikin da aka yi don Allah amma mu yanzu mutum zai zo maka aikin alheri sai ya tona maka asiri in ya taimake ka sai ya faɗa ba gari garwa na ba aini na ba shi ta yi ai kenan wannan don ka bani riga sai ka je ka gaya wani hular da ka ganta akan wani ai na bashi a cikin huluna na baka taba ganin ta na ba ai na bashi ba ka da lada ka zubar da ladan ka gaba daya wannan abin da ka faɗa ne ya barar da ladan ai wani wani kake ganin sa ai shekara kaza din ni nake ci da shi ka faɗa ne dan a sani iya ladan ka kenan ya zo a hadisi sahihi cewa duk mutumin da yayi wani aikin da ake insa dan Allah sai ya zo ya yi shi dan mutane su sani a kiyama zai zo gaban Allah zai ga ga tarin aikin nan yayi aiki yana gadara ai nayi kaza ai nayi kaza sai Allah wannan aiki da wancan da wancan da wancan da kai aiki na ne amma kayi shi ne dan wane ya san kayi dan suwa ne su san kayi to ni in ji Allah bana ba da lada akan aikin da aka yi tarayya da ni a cikinsa ka je wajen wane da wane da wane su biya ka ni yau bana biyan lada akan aikin da aka yi dariya Allah ya ci waka da masan sun yi za su zo su faɗa ma ko su turo wani ma ya ta faɗa saboda su san cewa an yi saboda za su girba nan gaba to sai suka gaya wa kansu to shikenan qala rajulun minhum sai to mutum ɗaya na ɗaya na ukun daga cikin ukun ɗaya ya tashi ya miƙe zai addu'a Allahumma in kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la akhbiqu qablahuma ahlan wala malan ya tashi ya miƙe a cikin wannan kogo malam ya ce ya ubangiji ya Allah shine Allahumma Allahumma a larabci daidai yake da ya Allah duk wanda ya ce Allahumma to kamar ya ce ya Allah maimakon ka ce ya Allah sai ka ce Allahumma duk ma'ana ɗaya ne da haka ce ya ce Allahumma ya Allah ina da iyaye guda biyu abawani kabira ne amma ku lura da ya zo iyayen sai ce abawani ne amfani da kalmar abu in an zo ambatan iyaye baba da mama sai a kawo janibin mai uba abawani kabira ne a nan an kawo wannan lafazin ne don a nuna cewa an rinjayar da ɓangaren uba kan uwa tasiri ƙarfin uba a gida ya kuna uwa ce sa aka ce abawani ina fatan kuna fahimta abawani ne. uwa tana da daraja tana da matsayinta a wani ɓangare daban amma fawa ƙarfi ba da doka ciyarwa ɗaukar nauyin gida jikaka ka dawo biyan kuɗin makarantar yaro wahalhalu uba yake yi ita ma uwar ciyar da ita ake kamar yadda ake ciyar da yaro ita ma biya mata kuɗin kitso ake yi kuɗin lalle sai an biya mata mace kenan don haka dole ne a gida mai gida shike da full power sai dai ya ba da shawara ko ya nemi shawara wajen mata duk lokacin da mutane suka canja wannan tsarin na Allah suka mayar da mace ita ce mai juya gida to za su ga bakin ciki da bacin rai a rayuwarsu kuma wannan yana affecting hafta 'ya'ya matan da za ku haifa ku auren sai a ce ai a gidan uwacce take juya gidan uban baya iya magana wannan aibu ne illa ne da haka ana so namiji ya zama yana da fawa a gida Arijalu kawwamuna 'alan nisa'i maza suke da fawa suke da karfi akan mata a girmama mace a mutunta mace a kimanta ta amma akwai abin da ba ita take magana ba da aka shi sa aka ce abawani ne? ina da iyaye guda biyu ai akwai mace amma sai aka amfani da kalmar al'abu ina fata na fahimta kamar can inda Allah ya zo ba da labari akan na na Maryam a cikin suratul tarim yace wa kanat min alqanitina kaga kalmar qanitina kalmar maza ne masu yi wa Allah da'a maza duk da cewa ba lallai a ce ita ta kai namijin ba to amma sai aka jefa ta a cikin maza don ta shiga cikin maza wa kanat min alqanitina ba a ce wa kanat min alqanitati ba Allah sa kuna ganewa ina da iyaye guda biyu da babana da mamana sun girma shaikhani kalmar shaikhani kabirani ana nufin kabirani fi sinni suna da shekaru da yawa wannan yana nuna duk wanda Allah ya jarrabe shi da uba da uwa wanda sun tsufa to akwai wasu wato eh, responsibilities na daban zama da iyaye masu shekaru wato yana da yana da yana da nauyi da haka sai an kula da su sosai yace suna da shekaru masu yawa yace ɗabi'a ta ya ubangiji wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan idan nazo bana ciyarwa ko shayarwa kalmar al'gabu shan ruwa ko shan nono da yamma shine aghbiqu daga ghabuk ne akwai kuma sabuha shi kuma shan nono da ake yi na safi ghabuk nonon da ake sha da yamma sabuha nonon da ake sha da ainihin safe akwai alhasu alhasu shi kuma shine bayan alfijir ya fito abinda ake dan jefawa a bakin alfijir ya fito shine alhas hasa hasawatin mimma wannan duk duk abin sha ne amma suna da different woods a larabci wancan zabu wannan sabuwa wannan alhasu to abinda malami wannan eh, bawan Allah yake nufi idan na zo zan shayar da iyali na nono su ɗabi'arsu a lokacin suna shan nono da daddare su kwanta to ba na gabatar da wata dukiya ta ko iyali na sai na fara bawa iyayena sun sha sun ƙoshi nono ne yake zuwa ya je tatso shi a daji a cikin dabbobinsa idan ya zo ba zai fara kai wa 'ya'yansa ƙanana ba ba zai fara kai wa matarsa ba ba zai fara kai wa kowa ba sai ya kai wa uwarsa da ubansa wannan shi yake nuna mana muhimmancin duk wanda iyayensa suke raye yake birni yana cikin ni'ima da yalwa to tuna da iyayensa suna ƙauye wani bawan Allah ya ce wallahi malam abin da yake damuna in gani yanzu gani a birni ina hawa mota mai tsada ina zama cikin haske da wuta ina cin abinci mai kyau ina shan abin da na sha in na ji ciwo yanzu zan samu magani ya ce wallahi idan na tuno iyayena suna ƙauye wanda a can na tashi na shiga daji na yi kiwon shanu na yi kiwon awaki mun yi wasan yara mun yi guje-guje yanzu uwata inda take ba wuta ya ce mala wallahi uwata sai ta sunkuya ta jawo ruwa a rijiya ya ce mahaifiyata sai ta je bayan gida ta ciro lalo ta ciro yakuwa sai su sati nawa ba su ci nama ba ba su san fanka ba san kaza ba ni kuma yau gashi Allah mu ya ce idan na ga yadda ake almubazzarancin abinci a gidana wannan bakin cikin yana damuna fiye da yadda kake tsammani ya ce matana suna saka atamfar da uwata ba ta sawa haka ne malam haka abin yake ina kwana a inda ubana bai sai kwana ba ina saka riga mai tsadar da babana baya sawa ‘ya'yana suna cikin jin daɗi da yalwar da ‘yan uwana da dangina ba sa ji wannan fa shine sakamakon da muke wa iyaye yau mutum Allah ya rufa mai asiri ya fito da shi daga wani wuri na matsi ya bar iyayensa a rana shi ya shigo inuwa daidai da ziyara mutum ya ɗauki 'ya'yansa ya kai su wajen iyayensa baya iya yi ya tura musu taimako da tallafi baya iya yi wata tsohuwa ta zo ta ce malam a taimaka min da addu'a wallahi dana malam baya bani baya bani ta ce kuma babban mai hali ne da ta gaya min wallahi malam yana cikin manya a ƙasar nan ta ce wallahi malam in na tashi bukata sai ya mun faɗa yake turo mu abin da zai turo ya ce ta ce kuma ga gidana a cike mabukata sun san ni uwar wane ne yace wallahi ta ce malam ina so in takaice maka sai na kama kafa da matarsa sai na yi wa matarsa ki ki gaya wa baba ya taimaka mana da abu kaza kudin mu ya kare wannan shine abin da yake faruwa wai yau sai matarka ta zo ta ce maka taimaki uwarka wai yau sai matarka ta ce ya kamata ka taimaki babanka ka zama banza dattawan nan ba san halin da ake ciki ba suna da barna ba su waye ba suna cikin ƙauye sun ci abin nan sun san ma yadda rayuwa cike su ita hajiya kullum sai dai cewa kaza kaza ina na gaji da al'amarin su ha ita ce sababin zuwanka wallahi wannan hajiyar da kare na ta yau ita ta share maka kashin ka da ka ita wannan hajiyar da taimakon Allah ita ta mai da kai mutum ita ta maka wahala ta maka yanzu ka samu rufin asiri da taimako ka manta da iyayenka rigar da ubanka zai je sallar juma'a ba za ka iya dinka masa ba me amfanin wadatarka inuwar giginya na nesa ka shaki na gindinka ba za su amfana da kai ba sai na nesa yaranka a kasuwa ya fi iyayenka amfanuwa da dukiyarka abokananka sun fi moriya cin moriyarka yanzu za ka iya sakin miliyan kaza ka ba wani abokinka saboda neman suna amma ubanka ba za ka iya sake masa dubu ɗari biyar ba kana raba zakka ubanka bai sani ba ba za ka iya bashi miliyan kaza ka ce ba raba abokananka ba ka nuna musu kai ma kana cikin ni'ima ba malam muna da gyara shi yasa muke cikin wahala kuma ka san matsalar malam sai mun gama wahala mun tara mun tara mun yi ilimin mun samu matsayi sai kuma mu tara yaya kana zuwa da kayi taya a wajen aiki sai ga yayanka ba sa tausayinka. kai ma baka duk tausayin ubanka ba yi da ka samu karya ciwo ya zaunar da kai ba ka iya fita ciwon kafa ciwon eh, gadon baya ciwon kaza sai ga yaranka suna fantamawa suna shakatawa na sha fada ina maimaita a karatu akwai yaron da wallahi uban shi ya mutu ya bar masa sama da naira miliyan ɗari biyu a cikin yara masu yawa shi kaɗai abin da ya gada a cikin abin da uban sai ya bar masa ya fi miliyan ɗari biyu ya gada malam uban nan nawa ya bari amma wallahi malam yaron nan aka zo ana magana ya za a ce uban ubansa ai mai masallaci ce kai malam ai masallaci zai ci kuɗi da yawa kun masa rijiya ko rijiya ba su masa ba wannan su ne 'ya'yan wannan zamani da za ka karar da rayuwarka ka tara musu ka tara musu ka tara musu idan ka mutu na rantse maka da Allah aji ɗaya da zai je maka ba a wani ƙauye na maguzawa ya ce Allah kai wa baba na ladan kana kwance a cikin kabari wataƙila ana dukanka wataƙila kuma kana cikin ni'ima Allahu a'lam shi yasa ka yi ƙoƙari cikin abin da Allah ya baka kai wuf ka gina wa kanka ka kafin ka mutu don ba lallai 'ya'yan da ka mutu ka bari su gina maka ba kana mutuwa harka ce ta rabon gado kawai wani wani bawan Allah ya mutu tun da ya mutu kafin a kai shi 'ya'yan suka fara doke doke wallahi ni zan ɗauki jib wani ce wallahi farado ta wuce wallahi kaza kaza wallahi gidan kaza ni ne kaza saboda jahilai ne ai bai koya musu addini ba har kawai sun ɗauka raba gadon warwaso ne ni faradan baba ni zai ɗauke ta kai wallahi na riga ka ni zan dauki kaza wannan kafin aje abun ne shi aje abun ne kasa zo su kassame kowa ya watsa ya tafi kana can kwance a kabari la dare lil mar'i qabla al maut yaskunuha illa allati bana qabla al maut baniha ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in bana habi bi sharrin khaba baniya da kai ina gaya maka alhaji ka yi kokari cikin abin da Allah ya hore maka wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata Allah cewa cikin abin da Allah ya baka yi maza maza ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka mulki ne dukiya ne gonaki ne kuɗi ne kadara ne nemi gidan lahira ka ba tare da kayi shawara da wani ba wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabanka na duniya ka ci mai kyau ka karya kashi bal bal bal ka saka rigar da kaga dama ka hau motar da kaga dama ka gina gida mai kyau ka more kudinka ne a nan duniya ne kadai in ka ta tarawa baka yi ba kai baka gina gida mai kyau ka more ba ga kudi a banki a ajiye kai baka ci mai kyau ba kana cikin wani yanayi kana wakwal masa baki kai baka yi kaza ba haka za ka zo ka faɗi ka mutu ka bar musu kudin su raba a auro wata yarinya budurwa ka ya aure ta tafi ka cin more kuɗin da ka mutu ka bari na san ba kwa san wannan karatun ku matasa eh saboda ai ana zuga iyayenku su kace kuɗin su kar su bar muku Allah ya mana afuwa to shi kan wannan bawan Allah ya fifita ya fifita wato hadisin yana nuna mana ya fifita iyayensa akan me akan iyayensa da abin nan yace subhanallah yace fana abi talabu shajari wata rana na yi nisa shine na'a kalmar na'a tana nufin ba'uda na yi nisa ina neman itace da zan ciro wa dabbobi na su yi kiwo ya je yin harawa ya je ainihin wato saro abincin dabbobi yawman wata rana falam aruh alaihima ban je da yamma na kai wa iyayena nonon da za su sha na dare ba kaga dan arziki malam da uwar tasa da uban shi yake ciyar da su kaga yanzu is ifliju kai kam Allah ya taimake ka iyayenka a ce kai kake ciyar da su a ce duk wata albashinka akwai abin da kake tura wa iyayenka wallahi ina gaya maka wallahi wannan din sai zama sababin shiganka aljanna wannan abin da ka ware kake ba babanka da mamanka ce ban je na kai musu abin shan su na dare ba hatta na ma har sai da suka yi bacci yace fa halabtu lahuma ga gabuqahuma huma, na je na tatso musu nonon su da suke sha da yamma halabtu daga halabani fa wajadtuhuma huma na dawo na tara har sun yi bacci saboda ya tafi neman harawa wa dabbobinsa ya shiga daji kafin ya dawo ya tatsi nono ya kawo musu su sha sun yi bacci wannan yake nuna mana rayuwa suka ta haƙuri malam ka duma malam wata irin rayuwa abincin fa shine ba naman kaza ba ba kaza ba kaza ba ba abincin ba kaza ba a nono ake zuwa a daji a tatso musu shine za su dan sha su hada su kwanta kuma nono malam abinci ne mai kyau daga nan malamai suke cewa wannan yana nuna muhimmancin shan nono musamman da yamma mutum ya sha yana da wani tasiri na musamman a tattare da shi da shi suke rayuwa malam saboda babu wadata Ya ce na dawo na tarar sun yi bacci fa tu an uqizahuma sai na kyamaci in tashe su duba tarbiya malam tarbiyar ta kai ga baya iya tayar da babansa da mamansa suna bacci baya iya yi ka san me ta da su sun rufe kofa ya je ya kwankwasa da zai iya ba saboda kare yanke musu kaifa yanzu an koya wa yaronka kana baccin ka, kana huta yaro zai zo ce baba kudin tara baba break baba ina kaza saboda uwar ba tarbiya ai shi baccin mai gida mai gida in yana kwance ki ji hajiya da ke nake ai wannan gurin no going area ne yi. ba a barin yaro yana kwale-kwale ba a barin wani disturbances duk abin da zai taba bacci mai gidanki ba a bari wata baiwar Allah sahabiya ce za ta aurar da yarta take gaya mata cewa cikin tarbiyya karki kuskure mijinki yana son bacci ki hana shi bacci amma yau mu matan mu Hausa Fulani kana kwance kana bacci da an yi sallama Alhaji tashi tashi ana sallama ha ba haji an daina wannan sai a aika wa masu sallama a ce bacci yake yaushe za mu dawo sai ya tashi wannan shi ne daidai akwai mutumin da in yana bacci ana tashinsa yana cikin bacci to an sa mai ciwon kai bacci lokacin hutunsa ne ya je makaranta ya gaji ya je ofis ya gaji ya je kasuwa ya gaji ya zo lokacin da zai huta ya kwanta yana dan shakatawa kun zo kun tashe shi kun sabbaba masa ciwon kai hawan jini kai kuma kai ma ka yadda cewa duk lokacin da babanka yana cikin hutu kar ka je ka tashe shi ce ba zan iya tashin su ba wan aghbika qablahuma ahlan wala malan yace fa karitu an uqidahuma na kin tashe su hatta barak alfajr malam ya tsaya da ƙwaryar nuna na a ƙofar gida a haka shi bai je ya ba wa matarsa da 'ya'yansa suka sha ba kuma shi bai kwankwasa kofa ba ya rike wannan ƙwaryar nonon hatta barak alfajir har sai da alfijir ya keto shine baraka bi fatin rayi ana cewa barika bi wa kasriha inna lillahi wa inna ilaihi ana nufin tala'la'a alfijir ya kyalli wa zahara dawuhu hasken sa ya bayyana wa ta yatadhaghawna inda kadami Ya ce ga yara na ƙanana su ne asibiya jam'i ne na sobi suna ta kukan yunwa shine ta zagauna malam ga 'ya'yansu suna wayo suna kuka suna kuka saboda sun kwana da yunwa Ya ce wallahi ba zan ba ku nonon nan ku sha in fara gabatar da ku 'ya'yana akan ubana da uwata ba sai dai ku gama kukanku. ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace a ƙarƙashin digadigai na sun zo suna ta kuka za su sha za su sha ya ce ba zan iya ba malam yanzu ka kwatanta wannan bawan Allah da wancan dan uwanka da idan ya je kasuwa zai saiwa matansa a tamfa da uwarsa in ya je sai ya saiwa matansa a tamfa holland holland super super ta dubu ɗari kaza ta dubu hamsin da kaza ta dubu kaza sai ce wa mai shago ina mai dan saukin farashi zan sai wa uwata ina nicin wax ina wax ɗaya dubu hudu ina wax ɗaya dubu uku ina yar wax ɗaya dubu kaza wallahi abin da ake kenan ita tsohuwa ce tun da ta gama ta yi expire ita ba yar birni ba ne ita ba ta ta sa holan ba ai uwarka ba za ta sa holan ba sai dai matarka ta sa holan ai tsohuwarka ba za ta sufa ba ai sai dai ta sa nicin wax haka ake zuwa ake yi mana ka wa matanka mai tsada ka darje ta saka su kwalliya tsohuwarka kuma ka sai mata kuma ta zo ta ce a ah, baba Allah ya maka albarka baba na gode ko tunanin ma wani iri ka sai wa matanka na yadda matsayin mata daban matsayin uwa daban amma babin karama babin mutunci matukar uwarka tana so ita ma ta yi kwalliya ta yi ado ina ga ba daidai bane ka zo ka sai mata abin da yake wulakantacce alhali kana da rufin asiri kana da dama wani ya sayo atamfofi iri ɗaya da matansa guda uku akwai iwarsa guda ya sayo guda hudu da kanwa uwarsa ita ma ya sayo mata sai ya zo ka duba shi abin da sai ya zube mata, ya ce kowa ta zaɓi kalar da take so wai irin yayi karamci uwar gida ta zaɓa turaki ita ma ta zaɓa mabiyarta ita ma ta zaɓa ba sauran ƙwaya biyu ba sai wata a cikin matan ta ce to wannan kuma na waye ka san mata za ido mata ana wani ga waye nasu inda kuma nasu nawaye ha ai ku ku ba mata bane da kushe sa kuke dariya yanzu ka kalli gefe na nan duk masu mata ne ko dariya ba wanda yi ai saboda sun san halin su ai duk abin da ka kawo gidanka in dai ka raba ka raba ka ajiye wani abu to matar kafa fa ba natan take kallo ba wannan din take dubawa tana duba shaka ta ga ina za ka kai gud mota za ka kai ina za ka kai sai bawan allah nan sai ya ce na mahaifiyata ce ta ce eh ta ce yanzu hatta kai a rinka mana kaso iri ɗaya da ita kaji ko ai malam duk wanda ya buɗe kofa a gidansa wallahi in ka kuskura ka bari ka sai ta ja uwarka a kasa a gabanka ba su da kirki matan wannan zamanin sai wanda Allah ya kubutar in kin ji haushi da ke nake wallahi ba haka bane ta ce ah, a sai a je a mata rabon kwana kenan ita ma ah? kai baka gane ba tun da ita ma za a raba mana a tamfa da mu da ita to sai a je ita ma a raba mata kwana kenan in ko bata kai a raba mata kwana ba to bai kamata a bata a tamfa irin tawa ba yace uwar tawa yace na sake ki na sake ki wayo wayo wayo kukan banza kukan wofi makaryaciya ba fabbara 'yan saman nan sun yi shiru Allah Allah Allah ka raba mu da rashin tarbiyya yanzu wani mutum ya laifi ai wani cewa ya da akwai tsumagiya ma a gefensa ya kamata ya dan ƙara gyara mata zama da amma ni ban goyi bayan wannan fatawar ba ba da ni ba abinda nake so na ce na kai ku gare shi don Allah mu mutunta iyayenmu mu kimanta iyayenmu malam duk mutumin da ya tsare darajar iyayensa malam baya mutuwa wulakanci ku je ku faɗa a ko'ina kuma duk mutumin da kuma ya ajiye iyayensa a ƙasa baya da ba su da kima da daraja a irinsa to ka jira me zai same shi a rayuwarsa za ka yi ta neman abin alheri ka ga yana samun matsala kuma ko ya samu sai ka samu matsala a cikin shi malam ya ce ya zauna ya kiya ba wa yaran nan nono su sha da matansa fastai kaza sai suka farka suna farka asubahi sai ya shiga gida da ya ji motsinsu sai ya shiga gida fashari ba ga kuma Allah sarki ashe sun kwana da yunwa suna farkawa a lokacin suka karɓi wannan nonon na daren da asubahin suka shanye shi abinda suka rage ne malam kasi me yake yi sai ya kai sai ya tsuguna ya koma gefe abinda suka sha suka ƙoshi suka rage sai ya ɗauka ya kai wa matarsa da 'ya'yan shi ina so ku gane cewa wani kare fahimci wani matarka tana da haƙƙi 'ya'yanka ma suna da haƙƙi iyayen ma suna da haƙƙi amma shi wannan yana so ya nuna wa Allah ya yadda da ni'imar da Allah ya masa na iyaye lalle bai da wani abu sama da iyayen shi suka sha nonan su suka gama fashari ba ga buka huma Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika ya ubangiji idan na yi wannan aikin da na yi don kai na yi shi don allah na yi ka sani a ranka in don kai na yi in kai na yi fafarrij anna ma nahnu fihi Allah ubangiji ka yaye mana abin da muke ciki wannan dutse da ya zo lullube mu don Allah ubangiji buɗe mana shi yana gama wannan addu'a fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu kawai sai aka ga dutsen nan yayi gir ya dan amma fa ba za su iya fita gaba ɗaya a ciki ba ma'ana kuma sauran biyun sai kowa ya kawo nasa kenan Allah ya karba aikinsa kenan dan Allah ya yi to ka gwada kai ma ka yi wa iyayenka hidima kuma iyaye jama'a galiban su suke mutuwa su tafi zubar mu iyayen iyayenmu tafiya suke su bar mu galiban ina babanka ya mutu ina mamanka ta mutu wani lokacin sai Allah ya maka yalwa ka zama wani ma ka iyayen da baban duk suna kwance a kabari amma abin mamaki mutum ya kasa gina wa ubansa masallaci daya a ƙauye rijiya daya da sunan mahaifinsa ba zai iya yi ba ga wadata ga rufin asiri Allah ya baka ai sai ka musu islamic center ma ka ce wannan na babana ne wannan na mamana ne wani bawan Allah malam Allah ya jarabe shi da wata uwa shekarunta ya kai ta ki mutuwa kuma tana da matsaloli irin nata Allah ya mata albarka Kullum idan ya zo Allah ya jarabe ta mace mai son tsire ita kuma tsire ke ba ma tsire ya ce duk radda ya je kasuwa zai dawo sai ya tsaya wajen wani mai tsire ya siyo ka san mata suka ce ta me ya cin tseren mata ma'ana ita mace abin da ka birge ta da shi na nama kawo mata tsire yana dumin nan takardar tana tana mai wannan a leda kaga gaisuwa a rana kullum ya je kasuwa ya dawo sai ya zo ya kawo mata in ya kawo mata tsiren sai ta je zauna sai zauna ce bude bude sai ta ce dauko kwanan sha dauko ruwa saboda haƙorin babu ga kwaɗayin tsire ba haƙorin da za a tauna tsiren sai ta ce ya zuba mata tsiren nan a cikin ruwa ya murza shi ya murza ya sa naman ya faffasa ya faffasa ya faffasa ka san karago in ya sha ruwa fari yake yi sai ya zama kamar koko sai ya kauri da karago karagon da dan nama naman in ta ya faffasa ya faffasa sai ta sai ya ce to ta bashi ya sha sai ta ce ya bata ta sha sai ya dauka sai ya bata ta sha haka za ta sha ruwan gishir gishirin karagon da kuma dan furkaki furkakin naman ta dan sa shi da harshe ta dan tura haƙwaran duk sun zube sai ta ce Allah maka albarka Allah maka albarka na gode duka duka yace tseren baya wuce na ɗari biyu ko na ɗari ma yace amma fa kullun ne duk da ban kawo ba gobe in na mata gaisuwa ba ta amsawa <laughs> ibtila'i to wannan malam ba shi bane dan uwan yake da labari yake cewa wallahi malam idan na gama kuma zan tafi sai ta ce zo ce sun kuya sai sun kuya sai ta daga hannu ta dankara masa dundu guda daya ta ce tashi ka tafi Allah maka albarka ce duka fab ta bige masa a gaba kullum ne sai ta mai wannan duka guda ɗaya aka kasa gane me hikimar dukan nan ranar da ta mutu ya yi kuka ya kuka ya ce gadon na ya huta ba wanda zai nake shi tana ina yanzu tana gabari rikici ne na tsufa malam ba wai mugunta ba ne rikici ne na tsufa yanzu za ga akwai wanda shi kullum nono yake so a kamai da daddare to me aka je ka siyo ka kamai wani baya cin cin wani abinci mai nauyi dan abu kaɗan yake so akwai tsohon da ya zo karshen sa kawai shi taliya kawai yake ci bai iya cin tuwo ya masa nauyi bai iya kaza sai dai koko taliya koko ka siyo mai madara a rinka masa koko da madara yana sha mai laifi a ciki siyo masa alkama ana masa kunun alkama mai kyau yana sha mai laifi a ciki Mai kara bude shi to kun ji mutum da daya. yace kawai sai ta bude. amma fa ba za su iya tafiya ba annahum la yastati'una al-khuruj yace sai na biyu sai na biyun fa qala al-akharu allahumma innahu kana kana wato ibnatu ammin kanat ahabbu nasi ilayya ya ubangiji ina da wata yar gidan baffana. samari ku ji wannan karatun don naku ne directly ce ya Allah ina da wata yar gidan baffana. ka san yawanci ana samun dan soyayya daga yar gidan baffanka tsarin babanka ko yan babanka ina da wata yar gidan baffana. min a habbin nasu ilayya a duniya ba wanda nake so irinta wa fi riwaya kuntu uhibbu haka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisaa ina son ta kamar sama da yadda namiji yake son mace na'am ɗabi'a ce ɗan adam namiji mai lafiya ya so mace ɗabi'a ce mace ta so namiji wannan ba ba aibu bane soyayyan nan da kake ji ana yi duk wani wanda zai auri mace zai so ta kuma Allah zai iya jarabar ka da son wata ɗabi'a ne so wannan ba aibu bane yace ina son ta iya so sama da yadda ɗa namiji yake son mace ya ubangiji fa ha fi nafsi ala nafsi yace wata rana kawai sai na neme ta na yi zina da ita wal iyazu billah ai farawattu ha na buƙace ta dan in da ita saduwa wato na jima'i famtana'at minni to addini ce mai tsoron Allah ce sai ta ita bani dama ma'ana famtana admin muwafaqati alama talabtuhu minha ta ita yadda da ni akan abin da na nema daga gare ta hatta alammat biha sanatun min sinina har da wata rana wani yanayi wato fari ya sauka kalmar alammat daga alamma ne nazara Allah ya jarabe su da fari talauci ba abinci ruwa bai sauka ba abinci ya yi tsada aka shiga bukata faja'atni kawai sai gashi ta zo mun ta shiga cikin tsanani tana bukatar abinci tana bukatar kuɗi ga wacce nake bala'in so kuma na neme ta ta ki yadda amma yau gashi ta kawo kanta fa ataituha 20 wa 100 dinaran take na zare dinari 120 na bata ya Allah ya faɗi kuɗin da ya bata duk da cewa um, a wata riwayar kamar yadda ya zo a cikin muslim an ce mi'at dinar dinari ɗari a nan kuma dinari ɗari da ashirin wannan bambancin masu riwaya ne babu matsala don an samu wannan bambanci ala an tukhalli min baini wa baina nafsiha fa fa'alat amma da sharaɗin zan baki ni dinari dubu ɗari da ashirin ko dinari 120 ko dinari ɗari a riwayar muslim amma da sharaɗin zaki bani kanki subhanallah bukata ta kai yunwa ya kawo ta ta zo wajen ɗan uwanta neman taimako ya kafa mata sharaɗi wannan yake nuna cewa kula ku riƙe nan gurin duk mutumin da yake da ya mace budurwa to ya yi ƙoƙari ya sauƙaƙa mata rayuwa duk abin da take bukata na larura ya biya mata in ba ka yi mata ba za ta zuwa ta neme shi a wajen wani dan ta fita kunyar kawaye abinda yawanci iyaye ba sa gani ko ka bawa yarinya kuɗi ka lalata ta ko ka mata eh kar ka bata kuɗi amma ka bata abinda za ta shafa hoda ka bata abinda za ta gyara jikinta za ta shiga cikin kawayenta ba ta da hijabi ba ta da takalmi na zamani da ake ba ta da kaza yarinya ce budurwa rayuwarta tana da hadari sama da saurayi matashi yanzu shi saurayi zai iya buge bugen ya nemo kuɗi ya samu kai baka ma sani ba ya ɗinka rigar da watakila kai baka ɗinka ba ya samu kuɗin da kai baka samu ba amma yarinya budurwa da ka ajiye ta a gida ba tana cikin ƙawaye wance ta sa gele na kaza wance ta sa takalmi na kaza wance ta yi kaza wance ta yi kaza ta yi kunshi mai kyau ta yi kaza a cikin ƙawayenta wallahi idan baka kyautata mata ba za ta je wajen saurayinta ya bata kuma ya biya mata bukatar ta kana kwance a gida baka sani ba da ka muna faɗa ba wai nuna bambanci ba ne da wanda yake da yaro matashi ɗan shekara ashirin da biyar da kuma yarinya budurwa ya shekara sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara yar kaza to kulawar da za a yi musu larurar mace tana bukatar hoda, tana bukatar kaza tana bukatar kaza suna da kunji kunji da yawa yaro saurayi da yayi wanka ya gyara gashin sai ya fita kawai kenan. amma ita dole sai da koda sai da jambaki sai da gazal sai da man wankin gashi yaya za a yi ka kwatanta expenses ɗin yarinya budurwa da ɗanka namiji ke kullum sai wanka kashe mai kuɗi ni ba zan yi rashin adalci ba in na bada dubu biyu wallahi ke ma dubu biyu zan baki a'a alaji ka tuna fa ita akwai ɗan kwali akwai gyale akwai riga akwai zani akwai takalmi akwai zobe akwai sarka akwai dan kunne shi fa riga da wando kawai zai fita ko hula baya tsawa ya za ka kace kudin da za su kashe iri ɗaya abin da nake nufi in ba ku yalwata 'yan matan ku 'ya'yanku a gida kuka musu abin da suke bukata ba za ta iya zuwa ta je ta nema a wajen wani ya biya mata bukatar ta ta sha'awa kakka bata da yunwa musamman yara ƴaƴan da suke jami'a suke karatu ka wadatar da ita da abin da take bukata na larura tunda ka da za ta yi karatu in ka batta da yunwa za ta iya zuwa ta je ta nema a wajen wasu wani zai iya zuwa ya ce zan miki kaza amma da sharaɗi akwai mazan da ba sa ba da taimako sai sun amfana yau ga wannan bawan Allah annabi yake ba da labari ta zo tana bukata ya ce zai ba ta amma da sharaɗin sai ta ba da mutuncinta abun mamaki malam sai ta yadda don ta karbi kuɗin ba wai dan a zuciyarta ta aminta ba fa fa'alat ta yadda da haka ai khallat hatta idza qadartu alaiha a wata riwaya yace falamma qa'attu baina rijlaiha falamma baina rijlaiha yace sai da ta karbi kudin ta rike har sai da aka kai ga na yi irin abin da namiji yake yi wa mace in zai sadu da ita ya shirya ya kimsa zai lalata da ita ya zauna tsakanin kafafuwanta guda biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai hawaye a idanta ka san me ta tuno talauci ya kawo ta yau ta nuna buƙatar ta ga wani yau gashi za a lalata mata budurcinta saboda talauci ashe zai iya yi wa yarinya budurwa a lalata mata budurcinta saboda abin duniya kawai sai ta ce ittaqillah wala tafudda khatama illa bi Ya yace bawan Allah tace da shi bawan Allah ka ji tsoron Allah kakka yadda ka buɗe zobe in ba da hakkinsa ba kakka yadda sabon zobe da wani bai taɓa shi ba ka balle shi ka faɗaɗa shi ka zira ɗan yatsan ka ba naka ba kar ka yi kinaya ne na cewa kakka lalata mun budurci na ka ji tsoron Allah akan abin da ka bani ba sadaki ba ba aure ba bukata talauci yasa na zo na ce ka yi wannan abin ka ji tsoron Allah kakka lalata ni fan saraftu anha ijlala lillah bawan Allah sai ce ina jin wannan kawai sai jiki na ya sanyi kawai sai na juya na rabu da ita shine fan saraftu anha wa hiya ahabbu an-nas ilayya a lokacin ku a duk duniya ba wanda nake so irin ta malam ka ji imani wa taraktu dhahaba alladhi ataituha na bar mata zinarin da na bata ɗari ko ɗari da ashirin Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika in nayi wannan dan neman yardarka ne ya Allah fafruj okay eh, fafruj anna ma nahnu fihi ya Allah ka yaye mana abin da muke ciki ya Allah manzo Allah ya ce famfarjatis sakhra sai katon dutsen nan da ya rufe sai kawai aka ga ya jawo ya daɗa ɗan matsawa kaɗan kinaya ne na cewa Allah ya yarda da wannan aiki na imani da ya yi malam ka duba imani ba wanda ya hana shi bai tsoro kowa ba ba wanda ya zo ya gan shi kawai da aka ce da shi ittaqilla ka ji tsoron Allah kawai sai ya ji tsoron Allah to kai ma haka ake so in ka zo za ka yi wani abu aka ce ka ji tsoron Allah to ka ji tsoron Allah suka duba suka ga yaya yaya ya za a yi za su iya fita ina ba za su iya fita ba to lokaci yayi ba mu ambaci na ukun ba so wani sati insha Allah za mu faɗi na ukun sai kuma mai ɗauraya gaba ɗaya akan ma'anar hadisin abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓar harshe ina neman Allah ya mun afuwa Allah mu cika da imani wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh